radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل bismillahir rahmanir masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na daren yau asabar muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wani lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirye-shiryen na kun san afirka a yau muryoyin masu saurare kisoshin rayuwa tarbiyyar iyali da kuma duniyarmu a yau ta waɗannan da da Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa ƙarshe kuma za ku ji daɗin abubuwan da za mu gabatar muku din inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kokon san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 31 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 20 ga watan zulhijjin shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da su gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan yulin shekara ta 1960 shugaban kungiyar bugaken fata ta musulmi wato the nation of islam a kasar amurka alija muhammad ya bukaci gwamnatin ƙasar amurka ta lokacin da ta samar wa bukaken fata musulmi ƙasar su a karkashin kulawar gwamnatin ƙasar ta amurka manufar alija muhammad akan wannan bukatar da ita ce kubutar da bukaken fata na ƙasar amurka daga nuna masu wariya da fararen fata suke yi gwamnatin ƙasar amurka ta lokacin da ta bayar da amsa akan wannan bukata ba alija muhammad ya gina masallatai da wuraren taruka na musulmi da kuma makarantu a wurare da dama a cikin kasar amurka masu aure kun san cewa shekaru 215 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 31 ga watan yulin shekara ta 1806 yankin cape da ke kudancin afirka ta kudu ya fada hannun mamayar turawan ingila daga lokacin da kuma mulkin mallaka na ingila ya fara akan kasar afirka ta kudu yankin cape yana kan iyakar ruwan tekun atlanta da kuma tekun india wanda kuma yanki ne wanda yake shakare da ma'adanai masu kima waɗanda suka hada da zinari da kuma lu'ulu'u wanda kuma shine babban abin da ya ja hankulan turawa 'yan mulkin mallaka na ingila zuwa yankin da ƙarshen masu ware ko san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan yulin shekarar ta 1944 fitaccen marubuci ɗan ƙasar faransa anthony de saint-exupéry ya ɓace an haife shi a birnin lyon na kasar faransa a shekara ta 1900 sannan kuma ya kasance marubuce fitacce a kasar ta faransa amma kuma a lokaci guda yana sha'awar tukin jirgin sama akan haka ya yi kokari wajen koyon tukin jirgin sama kuma a lokacin yakin duniya na biyu ya rika tuka jirgin daukar kayayyakin bukatar yau da kullum zuwa ga sojojin faransa amma a ranar 31 ga watan yulin shekara ta 1944 ya ɗauki wasu kayayyaki domin kaiwa ga sojojin faransa waɗanda suke fagen daga daga lokacin ne kuma ba ƙara jin dure ba har inda yau take inda ake zaton cewa jirgin nasa ya faɗi ko kuma ya rasa ransa antoni ya rubuta littafai da dama mafi shahara daga cikin littafin da ya rubuta dai shine littafin nan na gagaggen labari wanda ya samu suna ƙaramin ɗan sarki masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madala yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya wanda Tahir Amin zai karanto. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. kasashen afirka goma sha hudu ne suka kuduri aniyar korar isra'ila daga tarayyar afirka a iran kuma jagoran jinjiya hali musulunci ya yi afuwa ko kuma ya rage tsawon dauri da aka yi ba wasu fursunoni saboda sallar layya da kuma idil gadir a najeriya kuma gwamnatin ta shigar da sabbin kararraki kan shugaban harka islamiyya sheikh ibrahim zazzagi yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran jin hali musulunci a nan ƙasar iran ya yi afuwa ko ya rage tsawon ɗauri ga wasu fursunoni saboda sallar layya da kuma idil gadir jagoran jin hali musulunci a nan iran imam ayatollah said alil khamna'i ya amince da bukatar alkalin alkalan ƙasar na yafewa ko kuma rage tsawon hukuncin da aka yanke wa wasu fursunoni a ƙasar saboda zagayowar sallah babba da kuma idil gadir kamfanin dillancin labaran iran press ip a takaice ya nakalto jami'i mai kula da al'amuran watsa labarai na ofishin jagoran yana fadar haka a safiyar yau asabar kafin haka dai alkalin alkalan kasar iran gulam hussein mohsin ejeyi ya rubuta wa imam hamna'i wasiƙa inda a cikinta ya buƙaci jagoran yayi rangwame ko ya yafe wa fursunoni 2,825 hukunci da aka yanke masu a kotuna daban-daban a duk faɗin ƙasar saboda zagayowar wa'annan kwanaki na farin ciki kuma masu albarka. Bayan da harce ƙasar Isra'ila ta ba da sanarwar shiga cikin kungiyar tarayyar afirka au a takaice a matsayin mai sanya ido a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kasar algeria tare da wasu kasashen afirka goma sha uku sun kuduri aniyar korarta daga tarayyar shafin yanar gizo na labarai mai suna ra'ayul yom ya nakalto wata tashar talabijin ta kasar algeria tana faɗar haka ta kuma ƙara da cewa ministan harkokin wajen kasar ta algeria ramadan lamamra yana cewa kungiyar tarayyar afirka ta ɗauki wannan matakin ne na shigar da hamci kasar isra'ila cikin kungiyar ba tare da shawartar sauran kasashen kungiyar ba ministan ya kara da cewa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa zai kai ziyarar aiki zuwa wasu kasashen afirka don tattauna wannan batun don kuma samun goyon bayan tabbatar da ƙasar falastinu mai cikakken 'yanci labarin ya kara da cewa sauran kasashen afirka da suka nuna goyon bayansu ga wannan bukatar ta korar isra'ila a matsayin memba mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka wato au dai sun hada da afirka ta kudu tunisia eritrea senegal tanzania niger nigeria gabon zimbabwe liberia tsibirin kamar da kuma sisel Ƙungiyar tarayyar Turai ta fara shirin ba wasu jami'an gwamnati da kuma wasu ƙungiyoyi a ƙasar Lebanon takunkuman tattalin arziki bayan da shugaban ƙasar ta Lebanon ya amincewa Najib Mekati ya kafa gwamnati. tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto wani bayani wanda kwamitin tsara ayyukan kungiyar kasashen 27 ya fitar a jiya juma'a bayanin ya kara da cewa takunkuman tattalin arzikin za su hada da hana wasu ɗaɗɗaikun mutane vizar shiga kasashen na turai ko kuma hana kamfanoni na wa'annan kasashe hulɗa da su har ila yau bayanin ya kara da cewa akwai yiwuwan a kwace asusun ajiyan kudade da kuma kadarorin wasu mutane a kasar ta lebanon wanda suke ƙasashen na turai manufar takunkuman tattalin arzikin da ita ce wato takura 'yan siyasan kasar da kuma masu fada aji na su amince a sauya tsarin siyasar kasar ta lebanon don fitar da mutanen kasar daga matsalolin tattalin arziki da zamantakewa da suke fama da su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a najeriya kuwa gwamnatin jihar kaduna ta ba da sanarwar shigar da sabbin kararraki kan shugaban 'yan shi'a ta harka islamiyya ko imn wato sheikh ibrahim Azizagi da matarsa malama zinat jaridar premium time ta najeriya ta nakalto dari bayero Darakta mai kula da ƙararraki na jihar ta Kaduna yana faɗar haka yau Asabar. Ya kuma ƙara da cewa gwamnatin jihar bata gamsu da hukuncin da babban kotu a jihar ta yanke na wanke malamin da kuma matarsa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ba. Har ila yau Bayero ya ƙara da cewa a cikin sabbin ƙararrakin da suka shigar kan shugaban 'yan shi'a ta IMN Sheikh Ibrahim Zazzagi. a wannan karon sun hada da tuhumar aikata ta'addanci taimakawa makiyan gwamnati da kuma wasu laifuka na daban kwanaki biyu kenan da wanke malamin da matarsa daga aikata wani laifi da kuma sallamarsu wanda wata babban kotu ta yi a birnin kaduna tun shekara ta 2015 ne dai gwamnatin jihar kaduna take tsare da sheikh ibrahim zazzagi da matarsa bayan wani dirar mikiya wanda sojoji suka yi a gidansa a birnin zaria inda suka kashe akalla mutane 350 sannan suka kama wasu ɗaruruwa har ila yau tare ta najeriya yawan waɗanda suke kamuwa da cutar covid-19 yana ƙaruwa a hankali wanda ya sa wasu masana suke ganin mai yiwuwa wannan ya tilastawa gwamnatin ƙasar wato sake mai da dokar hana fita a wasu garuruwa nan gaba jaridar premium time ta najeriya ta nakalto hukuma mai kula da cututtuka masu yaduwa ta kasar wato ncdc wato a shafinta na facebook tana cewa mutane 590 ne suka kamu da cutar ta covid-19 a duk faɗin ƙasar a juma'a yayin da wasu mutane takwas suka rasa rayukansu sanadiyar cutar wannan ya kawo adadin wanda suka kamu da cutar tun bayan bullarta a ƙasar a shekarar da ta gabata zuwa mutum 173,411 labarin ya kara da cewa cutar ta fi yaduwa a cikin jihohi goma sha bakwai da kuma abuja babban birnin kasar a wannan karon labarin ya kammala da cewa hana fita ko takaita shi da aka yi a baya ya gurgunta tattalin arzikin kasar wanda har yanzu wasu harkokin kasuwanci ba su murmure daga gare su ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To Tahir Amin kenan ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan Hausa Radio biyu ta nan birnin Tehran. don yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkan mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Afirka a yau. Shirin wanda a cikin sa mai kawo muku mai abubuwa suka faru a ƙasashen wani nahiyar Afirka. Inda muke yanci barkwararru da masana da ke mana ƙarin haske kuma fashin baki kan wannan abubuwa. Da fatan ma saurari ya sanci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bar saurari abin da aka yi mana tanadi a bisa faifai. To madalla, a yau shirin namu zai mai da hankali ne kan bangaren abin da ya shafi tsaro, matsalar tsaro da ake fuskanta a Najeriya, musamman ma a arewacin kasar. Inda batun yin garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa da 'yan fashin daji ke yi, fashin daji da ke ɗauke da makamai suke yi yake na mai zama ruwan dare ga duniya. Wannan lamari ko shakka babu ya kawo cikas sosai ga harkokin tattalin arziki da yanayin walwalar jama'a a arewacin kasar, musamman a jihohin Niger, zamfara katsina sokoto da kuma jihar kaduna inda waɗannan masu sace mutanen suka ci gaba da cin karansu ba baka a jihar kaduna ba ga sace ɗaliban makaranta da 'yan bindigan ke yi lamarin nasu ya wuce nan domin kuwa sun koma har suna garkuwa da manyan sarakuna inda suke zuwa har gida su sace basarake inda kuwa a kwanakin baya ma sun je gidan wani masarake inda suka sace shi tare da matansa guda uku hama da jariri da wasu mutane wanda yawan su gaba ɗaya ka goma sha uku amma bayan sa'o'i daga ƙarshe suka sako shi sai da shi kaɗai suka sako ba ta da iyalansa ba Ba ila yau a baya bayan nan ma sun sake zuwa gidan wani basarake a nan dai jihar kaduna inda suke awon gaba da shi sai dai dukkan waɗannan abubuwa suna faruwa ne a lokacin da mahukunta a jihar kaduna ke cewa suna bakin ƙoƙarinsu wajen daƙile matsalar masu satar mutane ɗin domin karɓar kuɗin fansa har ma gwamnatin jihar kaduna ta ɗage lokacin komawa makaranta a faɗin jihar saboda wasu matakai da ta ce za a ɗauka kan wannan matsalar tsaro da ya addabi jama'a a jihar ne jama'a haka lamarin yake ko a makonnin baya sai da aka sace wasu ɗalibai sama da ɗari a wata makarantar islamiyya mai suna makarantar salihu tanko a garin tagina a jihar naija wanda yanzu haka har yanzu ba sako su ba suna hannun 'yan fashin dajin duk kuwa da kuɗin fansa da suka bukata a kai musu naira miliyan talatin ko kafin su sake su sai dai gwamma abin da ya ƙara ɗaga hankalin iyayen yara a wannan lamari shine yadda masu garkuwa da mutanen suka rike dattijan da aka ba shi kuɗi domin kai musu kuɗin fansar saboda sun kirga kuɗin sun ga cewa bai cika ba akwai sauran naira miliyan hudu da dubu ɗari shida inda suka buƙaci a kai musu cikon kuɗin da kuma babura na hawa da eh, kuɗin kowanne daga cikin sai kai naira dubu casa'in kafin saki dattijan amma daga bisani sun sake shi inda ya nuna cewa ko kuma bayyana cewa ana rike da yaran cikin mawuyacin hali amma dai gwamnatin jihar ta naija ta ce tana bakin kokarinta wajen ta kwato waɗannan ɗalibai cikin ruwan sanyi ba tare da asarar ko da ɗaya daga cikinsu ba wannan yasa so amfani da ƙarfi amma idan lamarin ya kai ga haka to za sa ƙarfi domin a kubuto da waɗannan yara masu fashin baki kan harkokin tsaro a ciki da wajen najeriya na zargin mahukunta da nuna rashin ko kula game da matsalar tsaro da ke faruwa a arewacin ƙasar da ma hukumomin da abin ya shafa wanda hakan ya sa ake zargin barayin dajin sun fara bullo da wani sabon salo inda suke buƙatar a sanya musu kuɗi a asusun ajiya na banki da suka bayar maimakon a kai musu kuɗin hannu da hannu malam kabiru adamu ƙwararre ne kan harkokin tsaro a najeriya ya mana ƙarin bayani game da halin da ake ciki da kuma irin wannan sabon salo da masu sace mutanen ake zargin sun fara bullowa da shi inda ya da baki ya ce sata jama'a don karɓar kuɗin fansa na son ya zama kusan za a ce masana'anta a nigeria ah, yadda su waɗanda ke cikin wannan harkar suka yi biris da yadda ake gudanar da al'amura da kuma yadda suka bijire ma doka kuma suke karatsaye ga kan dokar gaba daya ya nuna cewa na farko tsari na kama mai laifi da hukuntar da shi a najeriya baya aiki a takaice dai duk lokacin da irin barawo ko irin wayanda masu sata don karɓar kuɗin fansa suke zuwa bankuna don su karɓi kuɗaɗen su wanda kuma ba yau aka fara ba ya nuna gazawa na hanyoyi da ita kanta gwamnati ta sa na tabbatar da cewa bankunan nan ba a amfani da su a wurin aika laifuka akwai tuhumar da ake yi na cewa bankunan najeriya yanzu sun zama wurare wanda ake laifuka a ciki a wannan kuma shaida ce kwakwara na cewa haka na faruwa wannan kuma yana da nasaba da su kansu yadda bankunan suke na farko yawancin ma'aikatansu za ka ga ma'aikata ne ba na dindindin ba na ma'aikata ne na contract kusan kashi 70 kila daga cikin bankunan ah, na nigeria ma'aikatansu ah, kaso mai yawa daga ciki karkashin ah, wannan tsari ne na contract suke a takaice dai ba wani tsari da ake da shi na sa ido a kansu irin yadda da ma'aikatan ke da shi ma ma'aikatarsu babu don kudaden da ake biyan su ba wani da yawa ba ne za ka ga yawancinsu eh, ba daɗi aikin suke ji ba to a irin wannan yanayin za ka ga duk wanda ke son ya kawar da doka a tsari na bankin zai iya amfani da su kuma ya dan ba su dan kuɗi kaɗan don su taimaka mishi su kansu bankunan manajojinsu da sauransu suna ah, da wannan ah, matsalar da ake tuhumarsu na cewa saboda nauyi da suke da shi na tabbatar da cewa sun cimma wani buri wanda me wayanda suke shugabancin banki suke da shi na tattara kudade to a wani lokacin saboda wannan suna tabbatar suna hada kawuna da wayannan masu saba ma doka don su cimma wannan burin da suke da shi to a takaice dai akwai abubuwa da yawa wanda ya sa bankin najeriya yau ba eh, wuri ne wanda misali ake amfani da su wurin saba ma doka to kuma shi ke kawo jawo irin wannan yanayin su kansu barayin sun fahimci haka kuma suna amfani da dama ne da wannan akwai yunkuri da ita gwamnati ta yi na hana amfani da eh, wato kudade tsagarin sabon da ake ce ma cash eh, ana ce ma abin cashless policy wadda da an bi shi yadda ya kamata da zai hana wannan to ba a bi shi din ba na biyu kuma shine sa idan da ah, da ya kamata a ce suna sa da misali bankin kasa central bank sai kuma wannan wurin da ake ce ma Nigeria financial intelligence unit wanda aikinsu ne sa ido a ah, kan irin wayannan kudaden to su ma dai akwai rauni a nan a takaice dai akwai gibi akwai rauni wurare da yawa wayanda wannan barayi suke amfani da shi kuma shi ya kawo ƙasa matsalar take ciki yanzu a gaida malam kabiru adamu kwararre kan harkokin tsaro a najeriya daga cikin matsalar da hare-haren 'yan fashin daji ke haddasawa a najeriya musamman ma arewacin kasar shine inda suke neman durkusar da harkokin noma a wasu yankuna a arewacin kasar inda suke hana manoma zuwa gona sai sun biya kuɗi haka kuma a lokacin girbi ma sai sun biya kuɗi kafin su girbe abin da suka noma. Haka zalika batun sace shanu dabbobi na daga cikin abubuwan da ke adabar al'umma a Najeriya inda 'yan bindigan ke zuwa ƙauyuka su kada shanu da dabbobi wato sace su bayan sun kashe masu shi musamman idan suka yi musu gaddama wanda ko a baya bayan nan ma wasu 'yan bindiga ba a san ko suwaye ba sun kai hari wata gona inda suka kashe wani babban manomi a jihar Taraba wato Mr. Saminu Barjanga wanda wasu ke ganin akwai lauje cikin nadi na irin waɗannan abubuwa da suke faruwa. har ila yau na saka tubar malam kabiru adamu kwaya kan harkokin tsaro a najeriya game da wannan batu ko me ra'ayinsa ko kuma me zai bayyana game da irin wannan matsala sai ka da baki ya ce ai ba shakka lamarin ya kai haka akwai lokuta da muka yi bincike muka gano cewa akwai masu garkuwa ma wayanda idan sun kama wanda suka kama din har zuwa suke da shi atm ya cire musu kudaden ya basu cikin birnin tarayya abuja ma an yi haka suka kama wani suka rasa inda za su kai shi sai cikin wani babban hotel wanda kila ma da ya fi girma a cikin hotel-hotel da suke kasa suka je suka tilasta shi ya cire kuɗi ya basu kuma suka wuce to akwai lokuta da yawa irin wayannan a lagos ma muna da labarin an yi haka to lalle akwai wurare da yawa wanda ake samun wannan yanayi na barayi wayanda suke sata don karban kuɗin fansa To a gaida Malam Kabir Adamu a cikin wannan gudunmawa da ka bayar a cikin shirin namu. To ba ga matsalar tsaro ta addabar bangaren arewacin Najeriya sai kuma kudancin kasar inda a bangaren kabilar Ibo masu neman a ware na kafa kasar Biafra kan jagorancin Namdi Kanu sun tada kayar baya inda suke ta kona ofisoshin 'yan sanda da kuma kai hare-hare a wasu wurare kafin daga bisani jami'an tsaro a Najeriya su damko shugaban kungiyar ta IPOP e mai neman ɓallewa daga Najeriya wato Namdi Kanu Inda da gurfanar da shi a gaban kotu domin fuskantar shari'a. A ɗaya hannun kuma Sunday Iboho wanda ke jagoranta wata kungiya mai neman kafa ƙasar Yarbawa zalla inda shi ma a can sai kai hare-hare kan 'yan arewa mazauna yankunan jihohin Yarbawa. Duk da sunan su ne ke kai hare-hare kan su da ke yankin a matsayin cewa su ne 'yan fashin daji masu rakuwa da mutane wanda daga bisani jami'an tsaro suka kai samame gidansa amma ya tsallake rijiya da baya sai daga karshe wasu rahotanni sun nuna cewa an cafke shi a jamhuriyar benin kuma yana hannun 'yan sanda ana ci gaba da bincike kafin gurfanar da shi a gaban kuliya sabo waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin matsalolin tsaro da najeriya ke fuskanta da masana ke ga matsalar gwamnatin apc bata mayar da hankali ba wajen magance su to zai jefa kasar cikin mawuyacin hali fiye da yadda ake ciki yanzu kuma wannan yana iya kafa yana iya yin kafar ungulu ko kuma kawo cikas game da yunkurin da jam'iyya mai ci a yanzu take yi na ganta ya tazarce na ci gaba da rike manafin iko a zabuka masu zuwa na shirka ta 2023 idan da rai da lafiya to masu saurare masu iya magana da yana cewa ba a san mace ciwo ba sai miya ta kare kuma a nan ne za mu kawo ƙarshen shirin namu ga lokacin da aka ɗira mana kawo jiki sai a wata sadarwar za ku ji mu ɗaukan sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shirin ya kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa ana iya ci gaba da biyan shirye shiryen mu a shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to bayan shirin afirka yau yanzu kuma sai shirinmu na gaba muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa biyu hajji barkan kurar haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa biyu hajji daga nan Tehran To yau ma dai Allah ya kawo mu a ƙarshen wani makon inda kuma muka saba baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mai magana shugaban kungiyar association mai a juma'an da aka fi sani da adamsi tartar in mai na chat ah, da farko dai ina amfani da wannan dama da aka bani wajen mika gaisuwa ta ga shugaban wannan gidan rediyo musamman shi dan barka ina maka fatan alheri mai gabatarwa kenan barka sai kuma ina gaida dan fulani jakusko ina gaida hadirin asuba wato musa kenan da fatan an juma lafiya ina gaida ainihin kadura digaga dan fulanin warji da fatan da ana lafiya sai kuma babban yaya sabon gida sai kuma mai yayari arsenal da fatan duk suna lafiya mai gaida ko shugaban kungiyar asusu mai a abban jummai daga injamina chat wanda aka fi sani da adamsi tartar injamina chat Salamu alaikum Radio BOH Sharan mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita su ga jihar Bauchi to game da dama da kuke bamu zan isar da sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki akwai kadora diga ga dan fulanin gwarji akwai yusuf cimbi niger state akwai ibrahim iromo dake akwai baban gida fajewa ta kai akwai iliyasu m iliyasu gulawa akwai isa jikan mai saji akwai ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal akwai murtala da basika ga dama akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai sunusi madatai da magaram akwai akwai isufu maɗatai da magaram akwai letoro da ke zandar akwai muhammadu direba murba akwai muhammad fulo mashiyo akwai abdullahi suleiman ajeri akwai abakar salisu a rikime akwai musa usman bularafa akwai yahaya baba alhaji huna ka'e akwai comrade umar baban yaya sabon gida akwai tahir m tahir jambulo akwai muhammad dini tamsuwa Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ku ne da kullum muji Muhammadu wanda ake sani da suna muji soja mai adai da tsahu a nan zandar likitar dutse. Ina so in yi amfani da waga dama an gaida yan uwa da abokan arziki kamar su Letoro mai sans akwai mustagaran gare na agwa akwai Kaforal Habibu wanda yake talabiri akwai Shata Lezi Kaforal wanda yake mai akwai Kaforal Ayuba Grade wanda yake safiyar zandar akwai Sharjan Dauda wanda yake safiyar ta nan zandar akwai shafu usaini wanda yake safiyar ta nan zandar ina gaida Isu Garba Solda akwai sani saidu solda akwai sha da kwari solda yana gaida usman malam shi ma solda ne yana gaida tahir m tahir jambulo akwai musa hadaran asuba kashe mai sabko da magaram akwai abu dan gado gado mai tebur akwai hamus alin gimbiya wanda yake kwanar rahama akwai rabu mai aski wanda yake kwanar rahama na gode biyu hayat hausa a tashi lahiya mai magana na ku ne da kullum muji muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adai da sahu a nan zandar baki likita dutse a tashi lahiya assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio biyu ya biyo radio iran mai albarka kenan wato kuna saurar da mai sauran kudu da kullum ba ban zai mu da kenan a garsa jamhuriyar Nijar muna godiya da ga damar ake bamu magana da yan uwa da amana arziki da farko zan mika gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Isu Dala mai nama da kenan a garsa kenan zuwa ga Bukar Roga Roga wato akwai Alhamza Yaro shi ma ina gaida shi wato akwai la president Lalle ina gaida ta ita ma karamin su babba ita ma ina gaida ta ina gaida su mishi tana abokin na shi mai shi fata alheri kalura da zaga dan fulanin warje ina gaida shi Isu Umar ita ina gaida shi a Allah ya kai mishi ina gaida abokina miji soja a daren Allah kai mishi me ina gaida Ilyas mai shago da kenan a garsa shi ma ina mishi fata alheri insha Allah mai sauran kuma yau da kullum ban zai mara kenan a garsin Nijar fatan alheri. To ina fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙon nasu kuma da kai ne ma zan daka wa shirin na yau barki sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. Tuma da shirin murai masu rarraki na kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na gaba kisoshin rayuwa. Hissoshin rayuwa rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stan rastan ko kuma kisoshin salihan bayi na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba da kissar annabi musa salam da mutanensa da kuma irin matsalolin da banu isra'ila suka haddasa masa da farko dai allah ta'ala ya yi wa bani isra'ila alkawarin zai ba su ƙasa mai tsarki wato falastinu a lokacin amma sai sun yi jihadi sun yaƙi mutanen da suke zaune a ƙasar a lokacin da annabi musa salam ya faɗa bani isra'ila a lokacin da annabi musa salam ya faɗa bani isra'ila alkawalin da allah ya yi musu da kuma sharaɗin ba su ƙasar sai mafi yawansu suka yi tawaye har ya kai ga suna faɗar maganganun da ba su dace da nimomin da Allah ya musu ba. Ba su daɗe da fita daga bauta daga hannun mutanen Masar ba, bai kamata Allah ya umarce su da wani abu su kasa yi ba. Alƙur'ani mai girma yana cewa, Suka ce, Ya Musa lalle ne mu ba za mu shige ta ba har abada. matukar sun dawwama a cikinta sai ka tafi kai da ubangijinka domin ku yi yaƙi lalle ne mu muna nan zaune cikin suratul ma'ida aya ta 24 wannan ayar ta bayyana irin rashin imani da godiyar allah wanda bani isra'ila suka yi ko kuma suka nuna wa annabinsu annabi musa salam da kuma rashin mutunta saƙon da allah ya aiko shi da shi inda suke cewa ka je kai da ubangijinka ku yi yaƙi mu muna nan zaune wato muna jiran ku ku kwato mana ƙasa mai tsarki daga hannun amalikawa masu wato wanda suke zaune a ƙasar mu dai mu shiga ƙasar kawai ba tare da wata wahala ba abin mamaki da bani isra'ila a wancan lokacin ba su daɗe da ganin ayar allah wacce ta tsage teku ya kubutar da su daga fir'auna da mutanensa ba wa'anda suka daɗe suna bautar da su banda haka yushau dan nun da kuma ka'alibi su yi masu nasiha akan cewa su fita zuwa yakin don matukar sun fita to nasara na tare da su don allah ya yi masu alkawalin nasara amma duk wannan bai yi tasiri a cikin zukatansu ba littafin attaura na adabi musa salam wanda yake hannun yahudawan isra'ila ya zo da wannan labarin hada karin bayani inda yake cewa a lokacin da musa salam ya ɗebe ƙauna daga mutanensa sai ya ɗaga hannayensa yana addu'a ga ubangijinsa yana cewa bai da iko kan kowa sai kansa da ɗan uwansa haruna ya kuma roƙi allah ya raba shi da su dangane da wannan alkur'ani mai girma yana cewa ya ce ya ubangiji na lallai ni ba ni da mallakar kowa face kaina da ɗan uwana sai ka rarrabe a tsakaninmu da tsakanin mutane fasikai suratul ma'ida ta 25 sai ubangiji ya karbi addu'ar annabi musa sannan ya azabtar da su bani isra'ila saboda rashin godiyar allah da suka nuna da kuma bijirewarsu ga umarnin Allah kamar da yadda Allah ta'ala yake cewa ya ce to lalle ne ita abar haramtawa ce a gare su shekara arba'in suna yin dinwa a cikin ƙasa saboda haka kada ka yi baƙin ciki a kan mutane fasikai cikin suratul ma'ida ayata 26 fushin Allah ya fada kan bani Isra'ila a lokacin da Allah ta'ala ya karbi addu'ar annabinsu a annabi Musa salam Ta farko dai ya haramta musu ƙasa mai tsarki wacce take cike da albarka da nimomi har na tsawon shekaru arba'in banda haka ya sanya su cikin ɗinwa wato ba su san inda suke ba har na tsawon wannan lokacin hikima da ke cikin wannan matakin da Allah ta'ala ɗauka a kan bani isra'ila shine cewa bayan shekaru arba'in mafi yawan waɗanda suka saba wa umarnin Allah sun bar duniya sabbin jini waɗanda suka tashi cikin tsarki za su shiga ƙasa mai tsarki tare da imani da annabinsu da kuma biyayya ga Allah ta'ala ba tare da saba masa ba watakila wa'anda za su rage daga cikin wa'anda suka saba Allah 'yan kaɗan ne. To masu sauraro a nan zamu da sa'a a cikin shirmu na yau sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To da masu saurare yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirinmu na gaba tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali masu rarrayo barkanmu da warhaka ko barkanmu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a ciki ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rajiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya kai jagorantar gabatar muku da shi da fatan za a kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu buɗe wani sabon babin tattaunawa ne da wani babban malami a garin jos ta ƙasan najeriya wannan bawan allah shine musa ibrahim sagagi jagoran makarantar crs ko in ce college of islamic studies mai koyar da boko da larabci wannan shahararren malamin ya ɗauro kundi ne inda zai bayyana mana kabli da ba'adin haƙƙin yaro a kan mahaifinsa da fatan iyalai da su amfana da shi allah shiga fata malam bismillah uba haƙoƙin da suka tabbata a gare shi na nan kamar guda tara ne na farko shi ne mafi muhimmanci allah subhanahu wa ta'ala yake mai nasu rahman rahim alal maulidi da horo da muhimmanci uba shi yake da haƙƙin wato arzuta ɗa da kuma inganta masa rayuwa kalmar arzutawa kalma ce ta ubangiji ba ne arzutawa sai Allah ba ne kyautatawa sai Allah to amma Allah ya cire wannan rigar ya ɗora wa mahaifi akan haƙƙin ɗansa cewar shi ne zai yi wannan aiki wannan kalma ce mai nauyi kalma ce mai girma Allah ya ce uba shi yake da haƙƙin arzuta ɗansa ma'ana ya inganta masa rayuwa mafiya yawan lokaci malamai masu fassara kan dan kasa dogon bayani akan haƙƙin uba akan da mai da hankali akan haƙƙin uwa akan da ma'ana yaro ya kula da uwa ko kuma uwa ta kula da yaro shi haƙƙin uban nan na farko zai fara wato tabbatar da cewar abin duk da ya samu ya ci ya tabbatar da yaron ya ci abin duk da ya samu ya sa ya tabbatar da yaron nan ya sa har zuwa yaron ya fahimci wani abu yana so ya tabbatar da cewar uban ya yi wa yaran to haka zai taho har zuwa lokacin da zai zamanto maganar makaranta tun da yanzu zamani ne na makaranta zamani ne da ake yi na ilimi idan na ci zamanin ilimi da ba a damu da zuwa ce a kai yaro makaranta ba a gidan ne za a karantar da yaran a gidan ne za a nuna ma yaran Allah farko kenan kalmomi na hada da zuwa ake koya wa yara wanne ya kamata ya lakana masa kalmar shahada yadda aka yi masa huduba ko kuma yadda aka yi masa za a raɗaɗa masa suna eh, ake yin wannan to haka ya kamata ya lakana masa kalmar shahada la ilaha illallah la ilaha illallah isra'ila har yaron ya zama ya har yaron ya zama ya san allah ba wai fahimta ba ya san allah kalmar allah tana da nauyi duk abin da aka yi san allah to da haka zai taho da shi da ake yi an samu makarantu an da makaranta ana da karatu to sai kai shi makaranta ya kai shi makaranta ya ɗauki nauyinsa gwargwadon ɗin sa kan yadda Allah ya ce ba yi kan nufin kuma sai in lafiya sa wata watakila makaranta da zai je ba mai nauyi ba ce watakila makarantar da zai je mai nauyi yana da ƙarfin da zai kai shi daga firamaren har zuwa gaba da firamaren. masu rado kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan sashin radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanan malam kan yadda mahaifi zai ƙara dagewa wajen nusar da ɗansa kan koyon sana'a a matsayin hakkin da ɗa a kan mahaifinsa da fatan dai iyalai suna amfana da shi. ga don ilimin a yanzu irin wannan ɗin ilimi ne na sana'a kuma dole samu sana'an saboda Allah yake arzuta shi ya fito da kuma inganta masu ya arzuta shi to kaga wannan ilimin da tun a fito wani a kawo yana da wani abu shi a lokacin da ya san cewar wannan haƙƙin sa ne ya samu wannan daga wannan lokacin zai ma iya taimaka ma uban zai ma fara tunanin yi wa uban wani abu ya sani ya koya masa Allah ya nuna masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne basirarsa shi ne da shi ne jagoran hankalinsa manzon Allah shi ne jagoran hankalinsa in koyi kuskure bai wannan ba to hakika haka yaron zai tafi na irin halin da kuke samun kan mutumin yau da ake mafi yawan lokaci ba ma nuna mai har waye jagora waye jagoran hankalinka jagora ne tafiya ga shi nan muna bayani jagoran hankali ya zama duk abin da zai yana da marji yana da makoma zai koma ga shari'a zai koma ga tafarkin Allah zai koma ga eh, hanyar wajen Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan su ne bangare da suke tafiya idan zama social science din nema to ya zama sai yana da wani abu guda ɗaya a hannu zaunan ne ne ga su nan barkatai babu iyaka kwamfutar nan ga nan ta zama miliyan dare ko ina ana yi eh, business studies ana shirya shi tun daga secondary school mu a nan salabar din nan na Afirka ko kuma Najeriya ana shirya shi zai zo zai kare zai kware ba wai lallai sai ya samu aiki a banki ba a'a zai san me yake yi dangane da harkar yau da kullum na saye da siyarwa ya fahimci hakan nan ga nan abubuwa da ke iya yi a cikin social science to masararo ga shi dai malam ya fara koro bayani lalle kuma lokacin ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna kara yin godiya ga shehun malami musa ibrahim sagagi jagoran makarantar cis ko in ce college of islamic studies mai koyar da boko da larabci a garin jos ni kuma awal kunni da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to madalla shirin tarbiyyar iyali kuka saurara kenan yanzu kuma sai shirin mu na karshe a daren yau wato shirin na duniyar mu a yau a yi saurare lafiya duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankali a wannan duniyar da ganin rediyo hausa voh to a shirin na yau za mu je najeriya inda babbar kotun jihar kaduna da saki jagoran harkar musulunci a najeriya sheikh ibrahim adzazzaki tare da matarsa malama zinat inda ta wanke su daga dukkan zargin da ake yi masu bayan shafe shekaru biyar a ɗaure a gidan yari a cikin shirin za mu ji yadda ƙungiyar ta imn ta karbi wannan hukuncin da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Tomarilla a ranar laraba da ta gabata ce babbar kotun jihar Kaduna ta saki jagoran harkar musulunci a Najeriya cewa da Sheikh Ibrahim Alzazzaki tare da matarsa Malama Zinat inda ta wanke su daga dukkan zargin da ake yi masu bayan shafe shekaru biyar a ɗaure. Kotun ta wanke waɗanda ake zargin ne daga zargi takwas da gwamnatin jihar Kaduna ta gabatar mata tun a shekarar 2015 ne ake tsare da Sheikh Alzazzaki da matarsa. bayan wani saɓani da ya samu tsakanin mabiya ƙungiyar ta 'yan uwa musulmi cewa da islamic movement in nigeria imn da kuma sojojin kasar lamarin ya faru ne a garin zaria a zamanin tsohon babban hafsan sojin kasar na Najeriya, laftanar janar tukur yusuf barotai mai ritaya ƙungiyar ta imn ta ce an kashe mata mabiya da dama a lokacin zargin da sojin najeriya suka sha musantawa mabiya kungiyar ta imn sun yi ta gudanar da zanga-zanga a abuja a lokuta daban-daban cikin tsawon lokacin da shehun malamin nasu ya kasance a tsare gabanin wannan matsaya da kotun ta ɗauka babban lauyan da ke kare elzazaki mr femi falana ya yi korafin cewa dukkan shaidun da masu shigar da kara suka gabatar don tuhumar malamin sun gaza danganta elzazaki da matarsa da laifukan da ake tuhumar su a kai bayan abokuwar lamarin an tsare jagoran kungiyar na tsawon shekaru biyar har zuwa ranar laraba da kotun kaduna ta wanke shi saboda rashin kwararren hujjoji babbar kotun ta kaduna ta wanke sheikh ibrahim alzazaki da matarsa malama zinat waɗanda tuni aka sake su gwamnatin jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya ta zargi alzazzaki da matarsa ta laifin aikata kisa da yin gangamin da ya saba doka da kuma tada zaune tsaye zarge-zargen da kungiyar ta mn take ci gaba da masantawa sai dai gwamnatin kaduna ta ce za ta ɗauka ƙara game da sakin da aka yi wa shehun malamin To bayan wannan ɗan takaitaccen bayanin bari mu ji yadda ƙungiyar ta harkar musulunci a Najeriya ta ji da wannan hukunci na ranar Laraba. Kuma dangane da hakan na tuntuɓi Malam Ibrahim Musa ɗaya daga cikin masu kula da yaɗa labarai ta kafofin sada zumunta na ƙungiyar ta Islamic Movement in Nigeria. Da farko kuma na fara da tambayar ko ya suka tarbi wannan hukuncin na kotun ta Kaduna ga kuma abin da yake cewa. gaskiya muna cike da farin ciki muna murna tare da godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu wannan gagarumar nasara ne kuma kawo yau din nan ma yan uwa musulmi a garuruwa da dama sun hau tituna suna karar godiya ga Allah suna kuma nuna farin cikin su kan wannan nasara da aka samu gaskiya wannan rana ta ce din babbar rana ce gare mu saboda wannan shine karo na biyu da shek Zakzaki jagoran mu ke samun nasara akan gwamnatocin kasan nan za a iya tunawa a tun a shekara ta shida ya samu nasara kan gwamnatin tarayya a wata babban kotu da ke abuja to gashi kuma yanzu ya samu nasara akan babbar kotun jiha da ke nan kaduna so gaskiya muna ciki da murna da farin ciki kan hakan wannan babban nasara ce domin in za a iya tunawa shi jagoran mu da ibrahim zaki shekara kusan shida kenan yana tsari kuma ya samu nasara ko a wancan karan tun dubu biyu goma shida ko ta ce a sike shi amma ka ki a sike shi har diya an ce a bashi amma gwamnati take ta bada wannan diya din don haka wannan gaskiya ba karamar nasara ba ne kuma su kansu mm, shugabannin gwamnatin tarayyar an tambaye su sai su ce ai maganan tana hannun gwamnatin jihar ah, kuma to yanzu gashi an kada gwamnatin jihar din saboda haka watakila wannan kaga zai zama to kenan cewa ya zama izina gare su kaga ba wani abu da su fake da shi na ci gaba da tsare jagoran namu kenan akwai labarin cewa gwamnatin kaduna ta ce za ta ɗauka ƙara game da wannan hukuncin ba ku da wata fargaba a game da hakan to haka ne mu ma muka samu labarin za su ɗaukaka ƙarin amma kawo zuwa lokacin da muke wannan magana da ku ba su ɗaukaka ƙara ɗin ba to amma mu wannan gaskiya bai ba mu tsoro ya firgitar da mu domin wannan ba shine farau ba idan za a iya tunawa akwai kotuna wajen guda biyu suka saki yan uwa wayanda su ma aka kama su a dalilin wannan a ta shekara ta dubu biyu da goma sha biyar din su kusan ɗari biyu a kotu ta sallame su akan cewa babu wani tuhuma da za su amsa akan al'amari din kuma ita gwamnatin jihar kaduna ta ɗaukaka ƙara kamar ita ke cewa za ta yi da aka je kotun ɗaukaka ƙaran ta watsar da wannan magana din cewa lalle ta yi da abin wancan kotun din ta ta zartar don haka gaskiya muna kusan da tabbacin cewa ko da masu ɗaukaka ƙara din mu ne mu nasara kansu kuma su ma ina ganin inda suna da tikido gaskiya ba ma za su ɗauka raɗin ba domin abin da ya faru ba shi ne zai fara sake faruwa. to malam ibrahim kun sha bayyana damuwa game da halin da malam zazzaki yake ciki shin ya yanayin lafiyar sa yake ne a yanzu. to gaskiya kamar da aka yadda aka sani ne mun kuma muka sha faɗa cewa gaskiya malam bai da lafiya wannan haka yake kuma ko a jiya din in kuka shi a da aka fitar za ka yana tafiya da sanda sannan kuma wuyansa akwai abin da ke miƙar da wuya kuma hakika likitoci da tun a baya suka zo suka duba lafiyar shi sun tabbatar da cewa akwai baraguzan harsasai wajen talatin da uku a jikin shi sannan kuma yana fama da gubar sanadarin nan na leg a jikin shi saboda haka babu tantama akan cewa lallai malam yana buƙatar wato kulawa ta gaggawa kuma mu ma wannan shine abin da ya dame mu a wannan kuma kulawa din za mu neme ta a cikin da ya dace insha Allah to malam Musa akwai masu cewa kama Sheikh Zazzaki ya durkusar da gwagwarmayar da kuke yi me zaka ce kan hakan a inda dai gwagwarmaya ne ai gwagwarmayar rayuwa ce wajen eh, yin gwagwarmaya ma'ana ta gaba ce kake nufi da kokarin tabbatar da addinin musulunci a wannan nahiya namu amma kuma batun mayar samar da adalci ne kan abin da ya faru a waki'an 2015 to ai shi ta ma dai ba za a ce an kawo karshen ta ba in ma dai wani babi ne aka rufe ai kaga muna batun a saki malam kuma yanzu an saki malam to ai akwai wasu batutuwan kuma wanda yake su ma kaga dole ya kamata a bukatun su akwai batun mutanen da aka kashe wanda suke sama da dubu akwai dukiyoyi da aka lalata wanda yake biliyoyin naira da dai abubuwa da dama kuma ai waɗanda suka aikata waɗannan laifin musamman manyan jami'an soja da suka yi wannan abin suna nan da rayukansu su ma ya kamata a ce an tuhume su bai kamata a ce kawai shi kenan magana ta kare ba to amma dai duk waɗannan wasu babobi ne waɗanda sannan a hankali za su taso amma dai babban abin da ya sha mana kai din dama shine a saki malam kuma alhamdulillah an saki malam tare da matarsa to yanzu wani kira ne kuke da shi ko dai ga sauran 'ya'yan kungiyar ne ganin cewa can baya kun sha zanga-zangar neman a saki malam zazzaki su kuma yau hakan ya samu kiran da muke da shi ga 'yan uwa dai shine lalle a ci gaba da godiya ga Allah da kaskantar da kai ga Allah domin wannan ba yin mu bane yin Allah ne kuma a dama Allah ya riga alkawari cewa karshe a kiba kenan tana ga ne don haka su gaba da tasbihi ta halidi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam duk da nuna godiya ga wannan nasara da muka samu sannan kuma duk wani mataki ne da za a dauka dai an riga an san yadda muke tafiyar da abubuwan bisa wato misali da kuma to masu saurari iya abin da ya ka kenan a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hassan barka da na shirin ke cewa da ku salam a huta lafiya to masu saurare da haka makawa ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe insha Allah inda za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen amma kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh